a daidai lokacin da rundunonin soja na najeriya ke bukin tunawa da yakin basasar da najeriya ta yi a ranar 6 ga watan yuli na shekarar 1967 kuma ake irin wannan bukin a kowace shekara rundunar sojojin ta najeriya ta kandamar da wani gagarumin yaƙi da 'yan ta'adda wato masu sace-sacen dabbobin al'umma tare da sace mata da yara da kuma kona gidajen al'umma a yankunan jihar zamfara da waɗansu makwabtan jihohi domin tabbatar da cewa an kakkaɓe duk miyagun mutanen da suka yi sansani a waɗannan dazuzzuka na wannan yankin kamar yadda ministan tsaro na najeriya mansur dan ali yake bayyana mun a fira da na da shi wannan gagarumin aiki da aka fara a jihar zamfara zai samu karramawa da ziyartar shugaba muhammadu buhari a gurin wannan gagarumin aikin ana sa ran a cikin sati ɗaya zuwa wata ɗaya wannan yaƙin da za a yi zai gama da 'yan ta'addan da suka yi sansani a waɗannan yankunan. Amma da Umar karka manta fa shi aikin soja ba abu bane wanda za ka cewa ko ta ko ina duka ya gefe daya. Ka san mun fara muna yankin gabas muna fama da 'yan ta'adda. To ba wai ba a yi ba ne, ana yi amma dai bai kai ka yawan wanda ake a halin yanzu ba. Tun da daddadewa ka san akwai sojoji kullum kana jin sun kama eh, 'yan ta'adda yau sun kashe waɗannan sun dawo da dabbobi. Bayan ka fara ba ya daɗe shi ma ana yi amma dai bai karfin ko yawan aka ɗauka a halin yanzu. Muna ɗauka abin nan gefe-gefe ne. In ka tuna kuwa sun ɗan ja baya a gefen eh, arewa ta gabas. Yanzu kuma za mu gangaro mu zo arewa ta yamma. Amma kwanan nan wani tsohon ɗan majalisar dattawa ya rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa yana neman a kawo dokar ta ɓaci a jihar Zamfara. Shin wannan atisaye ɗin da wannan yunkurin gyare-gyaren nan yana nasaba da wannan takardar ko wannan wasikar sannan yaya sauran gwamnatocin jihohi suke taimakawa yin wannan yakin suma kamar yadda nake ce ma na cewa lokuta ne na siyasa kasan kuma kowane dan adam da abin nan lokaci za iya yana da damar ya faɗi abin da ya kamata kuma ya yi korafin abin da jama'a suke a ciki amma in ka duba ba wai ta lalle ba ne zamfara ne kawai in ka duba yanzu haka benue akwai wannan eh, kalubala in ka duba ta cross river akwai irin waɗannan abubuwan da suke tashi eh, yau da gobe haka amma kamar yadda ka ce shi wannan yankin da dadewa yanzu mutanen nan suna ta kai gaba da baya suna fama yan kora sunan su koma can don suna fita ka koro su ta kaduna sai su koma ta katsina in ka koro sa katsina sai su dawo zamfara haka su ake ta fama da su ba wuri ɗaya bane amma yanzu din ne muka ɗauke gaba ɗaya dajin tun daga birnin gwari har zamu darje har zuwa dajin zamfara. amma baka ganin cewa idan ba a haɗa ƙarfi sosai har hadda makwabtan ƙasashe watakila idan fatattakar tasu ta yi yawa za su kai ga tsallakewa Najeriya su shiga wata ƙasa eh, nan daga baya su dawo yanzu ma yanzu ma abin da rahoton nake samu kenan ce an face sun fara gangarawa amma za mu yi kokari mu mu ta hanyar insha Allah kamar yadda na ga ma eh, waɗannan abubuwan suna faruwa kuma kamar can din ma ko ga arewa maso gabas ai kaga duk kasashen su caji Niger da abin nan duk mun sa haka ma nan din ma za mu haɗa kamar yadda kace muna neman ko makwatan ma ai abu ne wanda aka fara nan gaba har makwatan ma sai mun taimaka musu. General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na najeriya a tattaunawa da na da shi a abuja dangane da gagarumin aikin da sojojin najeriya suka fara na yaƙi da ta'addanci a yankin zamfara da waɗansu makwabtan ƙasashe umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya